wanda duk ya bai da hankali akan karatu kansa ba wanda za mu watila zai karatu ko shugaban kasa a guri na yi karatu gwamna da kuka ji ana magana gwamna a guri na yi karatu mustakir losan dan gidan mustakan a guri na yi karatu don mantana a guri na yi karatu kun san turai uwa turanci to ni ni nan da kuka gani ne ne turai uwa turanci wannan shine za ku ce sita para sit tusa. Sikat para sik tusa, tebur ta tabara. Ya isa, tunda kun fara fahimta, ni zan tafi in je in yi sleeping. Ana shan malam menene sleeping? Baka san me sleeping ba? To sleeping yana nufin zan je in yi bawali in dawo. Kuma zan iya ƙara ala koro da wanka. Sannan hannu haɗa da gayaɗi ma'ana kashi ke. Fantastic! Margaret TV.